والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da daura zango na biyu kuma shi ne na ƙarshe kamar yadda bayani ya gabata muna fata Allah ya sanya farka a ciki wanda zai daura na yau insha Allah na yanzu na ƙarshe shi ne a shekaru ya haya Muhammad Salafi Abu Firdaus shi ne zai gabatar da asbabul inraf dama malam ya fara wancan lokacin kuma yanzu shi ma zai ci gaba insha Allah ah, asbabul to da ka yan uwa sai kokari a dagi kowa ya kokari ya dage da ya tsaya saurara domin ya nufa wayi da za a samu a cikin karatu muna fata Allah ya mu malam da tura ya ba shi ikon gudanar da abin da ya kamata dawa Thank you.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 19 tara ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da takwas ga watan March shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau ranar da muke gudanar da muhazara a muke gudanar da daura mai taken azbabul inhiraf wato ma'ana azbabul inhiraf sabubba da ke sanyawa mutane su karkace daga addini da can mutum yana kan addini mai kakke yana kan musulunci yana kan sunna sai ya zo ya karkace to menene sabubban da ke sa mutum ya karkace to mun yi bayani satin da ya wuce muka yi bayanin daga cikin abin da ke sa a samu ingirafi yanke alaka na ainihin wato ƙarshen wannan al'umma a yanke alakansu da farkon wannan al'umma ko mun yi bayani mai tsawo akan wannan to yau daga cikin albabul inhiraf min albabul inhiraf al-khuruj ala al-hakim al-muslim daga cikin sabubba na karkacewa akwai yin tawaye ga shugaba musulmi a tarif al-hurud alal hakim al-muslim yin tawaye ga shugaba musulmi wastigdamil quwwa al-musallaha lil idaha bi walatul umur shine yin amfani da karfi na makamai domin a kawar da masu mulki ai amfani da karfin makamai don a kawar da masu mulki wa huwa inhirafun kabirun an manhaji na salih wannan karkacewa ne babba daga ainihin manhajin magabatanmu na kwarai lima yusabbibu min mafasid azima saboda abin da yake sababawa na barna mai girma tafuku mafsadatan zulm tafuku mafsadatan zulm za ta yi wanda wannan barna din wato ya fi barnan zalunci shi karan kanshi wannan barna din na ɗaukan makami a ce za a kifar da shugaba musulmi to barnan ɗaukan makamin ya fi barnan zaluncin da shugaban ke yi don gila zai iya yiwuwa a idan ka tambayi mutum ko ka tambayi masu ɗaukan makami din me yasa kuka ɗauki makami za saboda shugaban azalimi ne shugaban yana zaluntar mutane yana kwace musu dukiya baya ba su haƙƙinsu ya bar su cikin yunwa da talauci da abin da ya kama da wannan to wannan shine dalilin da ya sa muka ɗauki makami don mu kifar da shi to idan kuka ɗauki makamin bannan da zai biyo bayan ɗaukar makamin ya fi girman barnan shugaban shi kansa Zalincin da shugaban ke yi bai kai zalincin masu ɗaukar makamin ba an gane wannan ko mawqifu ahalin sunna matsayin ahalin sunna kan zalunci shugaba la yajuzu al alal hakim al-muslim baya halatta yin tawaye ga shugaba musulmi illa bi shartaini ne. sai dai da sharɗa guda biyu masu zurfi kafin a ce za a ɗauki makami a ce za a yi wa shugaba tawaye sai da sharuɗa guda biyu daƙiƙatai ne masu zurfi guda biyu su ne ga sunan na farko kufuran bawahan kafirci baro-baro ai kufurin sare la ya haka milu tawilan kafirci baro-baro wanda ba ya ɗaukan tawili shugaban nan ya kafirka kafirci baro-baro wanda ba ya ɗaukan tawili duk wanda ya ji wannan zai ce gaskiya da ya kafirta misali yanzu shugaba ya fito ɓaro ce shi bai yadda Allah ɗaya ba ne ai wannan bai buƙatar wani tawili kawai shugaban da yake bai yadda Allah ɗaya ba ne a fili ya kafirta kawai ko shugaba ya fito ƙirƙiri ya ce bai yarda annabi Muhammad manzan Allah ba ne shi ma wannan shugaba ɓaro ya kafirta ko shugaba ya zo ya ce muku bai yarda da alƙur'ani ba shi ni gaskiya musulmi ne amma ina shakka akan alƙur'ani shi ma wannan shugaba ya zama kafiri Ko wannan kafirci wani iri kufuran bawahan ko amma idan ya zamanto a ah, wato shi kafiri idan mutum ya ce ƙur'ani halitta ne ƙur'ani ba maganan Allah ba ne halitta ne to wannan zai iya yiwa ba kowa ya san da wannan hukuncin ba akwai mutane da yawa an ka bai su musulmi ne wani ma ahlus sunna ne ka ce me zaka ce kan qur'ani ce shi gaskiya bai sani ba shin qur'ani halitta ne ko ba halitta bane yake gaskiya wannan ilimi ne mai zurbi to shugaba in ya zama to musulmi sai ya fito karo karo yake qur'ani halitta ne ba maganar Allah bane wato ya kafirta amma ba kufran ba wahan ba to anan wajen za mu yi hakuri da shi ba za mu ɗauki makami mu ce za mu tawaye ba Da na biyu shugaba ya yi inkarin dawowa annabi isa Yake bai yadda annabi Isa zai dawo ba ba kowa da kowa ya san da wannan hukuncin ba cewa inkarin dawon annabi Isa inkarin hadisi ne mutawatir wanda zai iya sanyawa mutum ya yi ridda to idan shugaba mai mulki ya inkarin dawon annabi Isa wannan shugaba ba za mu ce ya kafirta kufuran ba wa'an ba ko shugaba ya ce shi zai yi amfani da tsarin musulunci amma ba zai jefe mazinaci ba idan mutum ya yi zina ya taɓa yin aure shi ba zai jefe shi ba don bai yarda da shi ba shi ma wannan ai kafirci ne amma ba ba wahan ba an gane wannan ko to akwai kafirci wanda yake ya fito baro baro shugaba ya zo ya ce ban yarda da sallah ba ni ina ganin sallah ba wajibi bane a kai na. kuma wanda ya ga dama yayi sallah wanda ya ga dama kare yin sallah sallah ba dole bane wannan wanda rukun ne kofurin bawa an gane wannan ko wani ya ya ce sahabban manzan Allah ga baki ɗayan su kafirai ne babu wani sahabin manzan Allah na kirki wannan wanda irin kufur ne kufurin bawa an gane wannan ko to shugaba idan ya kafirta bawa han wannan shugaba wato ya halatta a yi masa tawayi kenan ba wai kawai shugaba ya kafirta ba sai kafircin ya fito baro baro wanda baya karban tawili duk wanda ya je eh, kowa ya san kafirci ne akwai kafircin da manyan malamai ke iya gane shi to kafircin da manyan malamai ke iya riskan shi galiban wani zai ce ai ai ba kafirci bane to irin wannan ba kufurin ba wahan bane galiban an gane ku shine aka ce sharadi na farko wato kufuran ba wahan shine kufurin sari la ya bil tawilan shine kafirci baro baro wanda baya daukar tawili na biyu al-qudratu ala izalati ala izalatihi al-qudrati ala izalatihi duna tarattubi fasadin kabir ko fasadin akbar wato ya zamanto ko da ya kafirta kufurin bawa'a ya zamanto kuna da iko akan cire shi al-qudratu ala izalatihi ya zamanto musulmi suna da iko akan cire wannan shugaba duna tarattu fasadin akbar ba tare da jerantuwan banna babba ba idan ya zamanto musulmi suna da ikon cire shugaban ba tare da faruwan barna babba ba to sai a cire shi amma idan ya zamanto muna da ikon cire shi amma fa wani irin barna mai girma zai faru yaya za mu iya cire shi amma barna mai girma zai faru ila a cikin musulmi miliyan ɗaya za a kashe musulmi dubu ɗari takwas za mu cire shi amma mafi yawan ba za su mutu za mu rusa garinmu mu kashe mutane da sauran mafi yawan mutane zai sun mutu da ƴan za mu iya cire shi to irin wannan da a asarar rayukan mutane haka har ya zama to mafi yawan mutane sun mutu bi hakuri ina fatan gane wannan yau idan ya zama to za a iya kire shi amma barna mafi girma zai faru ta inda za a zubar da rayuka da yawa an gane to irin wannan tunda za a zubar da rayuka da yawa a cikin mutane miliyan ɗaya mutane ɗari biyu za su rayu kawai to irin wannan duk da cewa ya kafirta kufuran bawahan mu yi haƙuri da shi sai mu yi haƙuri an gane wannan ko mai ta roƙon Allah Allah ya mana maganin shi in muna roƙon Allah idan Allah ya ga daman amsar addu'an mu yana kwance a ɗaki za ku ji labari a ce ya mutu sai Allah ya ɗauki ran shi ba tare da an kashe kowa ba kun ga wannan ya fi sauƙi da a ce mun zo mun ɗauki makami a gare shi mun yi ta yaƙi mun yi ta yaƙi mun yi ta yaƙi yaƙin nan ba mu samu nasara akan kashe shi ba sai da aka kashe mafi yawan mutane an gane wannan ko to kun ga wannan shine sharadi guda biyu sharadin farko shine me kufran bawahan inda na min Allah fihi burhan na biyu al-qudra ala izalati tuna tarattu bi fasadin akbar ya zaman to muna da iko akan cire shi ba tare da faruwan wani barna mafi girma ba an gane wannan ko akwai ka'ida na usulul fiqi wai la yajuzu tagyirul munkar bima huwa ashaddu minhu baya halatta a canza barna da barnan da ya fi shi in za ka canza barna ka tabbatar da za ka kawo gyara ne kada ya zama to za ka canza barna sai ka kawo barnan da ya fi shi to wannan haramun ne abin da ka aikata fa in takallafa ahadu shardaini to idan ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda biyu suka yi fashi ba takallafa ɗaya daga cikin sharaɗi guda biyu ya yi fashi falwajib a sabru wa sam'u wa tsa'a lahum anan abin da yake wajibi shine hakuri da kuma ji da biyayya a gare su wan nusu sirran da yi musu nasiha a boye kun ji ko idan ya zamanto ɗaya daga cikin sharadin nan yayi fashi ya zamanto shugaban bai kafirta kufurin bawahan ba ko kuma a'a ya kafirta kufurin bawahan amma ba mu da iko akan cire shi kun gane wannan ko a me wajibi a kanmu abin da yake wajibi shine as-sabru wa samu wa yin haƙuri da kuma ji da biyayya a gare su Wannan nusu sirran da yin nasiha a ɓoye. idan shugaban ya yi kuskure a samu wasu malamai masu tsoron Allah su je su mai nasiha a ɓoye. ba a so a hau kan mambari. ana faɗin kurakuran shugaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada an yansa li sultanin fala yubdihi alaniya walakin ya akuzu bi yadihi fa duk wanda yake so yayin nasiha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyana da kuskuren shi a fili walakin ya akuzu bi yadihi fa yaqulu bihi sai dai ya kama hanyar shugaban ya kama hannun shugaban ya ta da shi idan shugaba yayi laifi ba a so ka hau kan bambari kana ta faɗin laifinsa kai barawo ne kai azalimi ne ka saci kuɗin mutane Allah sai ya wulakanta ka wannan ya tashi daga nasiha ya koma fadiha hunaka alfarqu bainan nasiha wal fadiha ha idan ya zama to kai kuskure da kai kuskure na kai kuskuren ban tashi faɗin kuskuren ba sai da aka zo nan wajen sai na zo to alhamdulillah kafin a fara dauran nan na hararu wani abu wani na ganshi yanzu akan hanya ina ganin shi ɗan salafiya ne kawai na ganshi yaron rungumi wata budurwa akan titi subhanallah gashi nan wajen azzalimi tace in ba azzalimi ba wannan yarinya yar uwarka ce matarka ce azzalimi mutumin banza wa'awa wallahi ka tuba ga Allah ko Allah ya wulakanta ka shin zaka ƙara zuwa majalisin Yahaya haya salafi me zaka ce zaka ce daga yau salafiyan ma ba a yi dama haka salafiyar take wai na yi kuskure ba bai kuma ya kira ni ni da shi abin da ziya sai da ya bari mun zo taron jama'a sai ya tsinka ni to kaga wannan kai da baka da shugabanci kenan ba kana nan kawai daga kai sai kai baka da komai sai hulanka amma ga shi an maka nasiha a gaban jama'a ka ji haushi to ina ko mutumin da yake da shedanu da yawa tare da shi yana da sojoji yana da yan sanda yana da custom yana da immigration yana ji da kanshi yana ganin shi ya isa sai ka zo za ka mai nasiya sai ka mai irin wannan wulaƙanci a gaban jama'a kana ganin nasiya zai tasiri la Shi ne abinda imamu shafi'i Allah ya masa rama yake cewa ka gammadni bi nufi ka fin firadi wa jannibni ta fil jama'a fa inna nusa bainan nasi nau'un min at-tawbik lan ardas ma'a. fa in khalaftani wa asaita amri fala ta bi zalam ta da'a Ya ce ka lullube ni da nasihanka a cikin kadaici na idan ni da kai ne ka lullube ni da nasihanka idan ni da kai ne Wajen nasiha ta fil jama'a ka nisanta ka nisantar da mun nasiha a gaban jama'a fa innan nusa bainan nasi nau'u min at-tawbih domin yin nasiha a gaban jama'a nau'i ne na wulakanci nau'i ne na zargi lan ardastima'a tima'a ba zan taba yarda in saurari wannan nasiha ba fa in khalaftani wa asaita amri idan ka saba mun ka bin umarni na fala ta kas idalam tuta da'a kada ka yi fushi idan ba a baka biyayya ba gaskiya idan ka tsinka na a gaban jama'a kada ka yi fushi idan ban yi biyayya na sauraron nasihan ka ba na ba gano wannan saboda haka idan ɗaya daga cikin sharaɗin nan ya yi fashi falwajib a asabar wa sam'u wa abinda yake wajibi haƙuri da ji da biyayya gare su wannan so sirran da yi masa nasiha a ɓoye wa du'a'u lahum bi salah da yi musu addu'a Allah ya shirye su sai mu ringa addu'a ya Allah ka shirye shugaban mu ya Allah ka sa ya gane ya Allah ka sa shugaban mu ya zama to mai tausayi a gare mu an gane wannan ko al-adilla ash-shar'iyya dalilai na shari'a da suke nuna cewa dole ne a yi biyayya ga shugaba yin tawaye ga shugaba bai halatta ba qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da ma'abota umarni daga cikin shugabanninku da manyan malamai ku yi da'a gare su to hadisin manzo Allah fa sunna qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ubada bin sabit akwai hadisin ubada bin sabit radiyallahu anhu baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sab'i wa ta'a, fi man shaɗina wa makarihi wa makarihina wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina wa ala an la nunazi al'amra ahlahu cewa da bin sami sahabun manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sab'i wa ta'a, mun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan ji da biyayya mun yi mu baya a gare shi akan me ji da biyayya cewa mu ji mu yi biyayya ga shugaban musulunci fi man shaɗina wa makarahina a cikin nishaɗin mu da kuma lokacin da muke cikin ki ko muna cikin nishaɗi ko muna cikin muna cikin walwala ko ba mu cikin walwala idan shugaba ya ba mu umarni mu ji mu yi biyayya wa usrina wa yusrina haka nan lokacin kuncin mu da lokacin sauƙinmu lokacin da muke cikin kunci da lokacin da muke cikin sauƙi muke cikin farin ciki idan shugaba ya ba mu umarni mu masa biyayya eh, wa asaratin alaina haka nan da lokacin da shugaba ya yi babakere a kanmu wannan asaratin alaina ya kamata mu karance shi da kyau an gano wannan ko ma'ana asaratin alaina shine shugaba ya zo ya yi babakere da dukiyan gwamnati dukiyan gwamnati ba nashi ba ne amma sai ya zo ya mamaye dukiyan gwamnati daga shi sai 'ya'yan shi sai ya ringa san mana ɗan kaɗan ko ya yi babakere da mulki daga shi sai 'ya'yan shi sai ƴan uwan shi kawai an gane wannan ko irin wannan kamar abin da ya faru bayan ƙarewan khulafa'ur rashidun bayan karewan shi rashidun an samu abin da ake kira mulki wato mulki shine a samu gida ɗaya kawai sai ta mulki in wannan ya gama akwai ɗan shi in wannan ya gama akwai ɗan uwan shi sai zaman to mulki dai yana ta kewayawa tsakanin gida guda ɗaya kamar irin mulkin da ake yi a sarakunan sarakunan nan arewa ko sarkin zazzau sarkin kano sarkin kaza babu wani wanda ya isa ce zai mulki a zariya yanzu in ba yana da alaka da gidan ba babu wanda ya ce zai mulki a Kano yanzu in ba shi da alaka a gidan dole sai ya zama dan gidan yanzu sai ɗaya daga cikin ya ce yana son mulkin Kano to sai da mafarki yake mafarki ne kawai an gane menene alakar ka da Kano shin kana kana da wani dangantaka ne da sarkin Kano a'a to hakura ina fatan gane wannan to irin wannan shine asaratin alaina lokacin bayan manzo Allah ya bar duniya an samu mulki na kula fawo rashidun abubakar ya yi mulki bayan ya gama umar ya yi mulki gida ɗaya ne ba gida ɗaya ba ne da umar ya gama usman ya yi da usman ya gama aliyu bin abi talib ya yi radiyallahu anhu kaga dukkan su gaba ɗaya ba gida ɗaya ba ne to amma bayan waɗannan sun ƙare sai ainihin aka fara yin mulki wanda ya fara mulki a duniya shine muawiya an gane wannan ko bayan muawiya ya hau mulki zai dan shi yazidu ya hau bayan ɗaya yazidu kaza aka aka aka kai mulkin to wannan shi ne mulki na banu umayya in an ce mulki na banu umayya kabila ne guda ɗaya za su yi mulki an gane tun daga shugaban ƙasa gwamna chairman yan majalisa kansila waye duk gaba ɗaya kabila ɗaya ne shin mu 'yan najeriya za mu iya haƙuri da irin wannan gashi shugaba ɗaya ya yi kere tuwo na maina ya mai da mulki ya zama to tuwo na maina gaba ɗaya su ke mulki banu umayya banu abbas wannan banu abbas gaba ɗaya ƴaƴan abbas ne kaɗai za su yi mulki kun gane wannan ko to irin wannan shine manzo Allah yake cewa ko da kun ga irin wannan mulkin ku yi hakuri kada misalin mu ga shugaba yayi babakere da mulki 'yan sanda na hannunsa custom na hannunsa immigration sojoji duk gaba ɗaya wato masu ƙarfi gaba ɗaya a ƙasar suna hannunsa wanda in mun ce za mu tashi mu yi fito na fito da shi to zai haifar da wani irin zubar da jini wanda Allah ta'ala ya san ƙarshen shi to irin wannan idan ya zama to mun fahimci cewa idan mun ce za mu yi gyara zai haifar da wani irin zubar da jini wanda Allah ya san ƙarshen shi in ma zubar da jinin ya zama to mu samu nasara ko ba za mu samu ba kamar yadda shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama yake cewa babu wasu mutane da suka taba daukan makami suka ce za su kifar da gwamnati face barnan da suka haifar ya ninninka amfanin an gane mafi yawa ma da suke daukan makami mafi yawa ba sa samun nasara a cikin mutane ɗari da suke daukan makami da wuya a samu kashi biyu cikin ɗari sun samu nasara Suna fatan gane wannan wato zamanin magabatanmu an samu mutane da yawa sun jaraba wannan bai haifa wa musulunci ɗa mai ido ba musulunci ya fuskanci matsala mai tsanani daga irin wayannan mutane masu ganin cewa za su kawo gyara sun ga shugaba yana zalunci sai ce ya kamata a cire wannan shugaban a sanya shugaba mai adalci saboda mutane sun gaji da wahalar wannan shugaba to a lokacin da aka ce za a cire shi sai kuma bala'in da zai faru sai ya ninninka bannan da shugaban ke yi kun lura zai iya wakila shugaban yana kan mulki bari na kawo misalin najeriya da muke ciki yanzu najeriya da muke ciki talakawa suna ihu suna ihu kaya ya yi tsada suna ihu gashi nan barazana na ainihin kidnappers suna ihu babu da wuta ba mu da ruwa ba mu da kaza sannan ilimi ma kai da ƙasar ka sai ka biya kuɗi mai yawa sannan ka yi karatu in ba haka ba sai dai ka zauna cikin jahilci ko to idan muka ce to saboda shugabannin nan abin da suka yi mana ba mu gamsu da shi ba shugabannin nan sun shiga mu. yanzu kawai ya kamata mu cire wayannan shugabanni a kawo wasu. shin muna da tabbacin cewa muka ɗauki makami za mu iya samun nasara akan gwamnati mai ci mafi mafi yawa ma masu ɗaukar makamin galiban su ne a ƙasa kuma shin yakin shekara nawa za a yi ana yakin wane ne zai iya gaya mana cewa in muna so mu cire shugaban nan mu kawo wani shekara nawa ne za mu cire shi mu kawo wani ila wani ya ce ma wallahi Allah ya dawa nan da sati biyu wanda bai san wanda bai san yanda yaki yake ba da ka ce nan da sati biyu sai gari ya waye ka sai ga yaƙi ya kai nan da shekara talatin ma kama abin da ya faru a somaliya mutanen somaliya sun ɗauka cewa su ya yi ridda za su iya cire shi cikin sauƙi ba wahala to ina jin yanzu sun doshi shekara arba'in mutanen somaliya ana ganin kamar cire shugaban abu ne mai sauƙi yanzu an doshi shekara arba'in babu alama ma za su yi nasara ba alama ma kai bil hasali ma kullum su ne a kasa kuma ita gwamnatin tana nan da ita ce gwamnatin na ba gano wannan to sannan ga ikwanul muslimin a Misira. sun fara da'awa 1990 da suna awa lokacin da suka yi da'awa ikwanul muslimin sun yi kokari iya kokari wajen ganin sun cire gwamnatin sun sanya wani to ina ganin kusan sun kusan kai wajen shekara ɗari yanzu sun kusan kai ƙarni guda yanzu ikhwanul musulmi ma kusan ma sai a ce ba labarin su an gane wannan ku ba labarin ba su iya cire gwamnatin ba bilhassal yanzu su ne ma ake neman su yanzu ikwan gwamnatin misira in ta san kai dan ikwan ne za ta kama ka wata ɗaure ka sai ta azabtar da kai kuma in kuna so ku yi mitin a matsayin ku na ikwan yanzu sai da ku yi mitin a ɓoye kada wani ɗan Najeriya ya zo ya kuskure cewa shi dan Ikwan ne bari ya je neman 'yan Ikwan a can wajen wala kana gaya ma 'yan sanda sun ce alhamdulillah ka kawo kanka ina ba ta gane wannan to kaga wannan mutane Ikwan sun zo da niyan su kawo gyara su cire gwamnatin Misira saboda a cewa su gwamnatin Misira tana da kurakurai eh tana da kurakurai to sai suka yi amfani da ƙarfin makamai to yin amfani da wannan ƙarfin makaman sai ya zamanto da 'yan tawaye ne da gwamnati aka aka yi yaƙi to galiban aka yi yaƙi da 'yan tawaye da gwamnati galiban gwamnati kan samu nasara kan 'yan tawaye sai kaɗan na ba san gane wannan to shi ne ainihin ubata bin samit yake gaya mana a nan wajen mun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ji da biyayya a cikin nishadin mu wato da walwala da kuma rashin walwala da kuma cikin kunci da kuma cikin sauki wa asaratil alaina da kuma in shugabanni suka yi babakere akan mu an gane wannan ko yanzu in aka dauki makami na kawo misalin Najeriya idan muka dauki makami yanzu kaga dai yanzu gashi muna yin daura yanzu gashi kowa kowa da kowa cikin kwanciyar hankali ya zauna yana sauraron daura sannan an jima bayan la'asar za mu yi tafsiri a masallacin nan ko kowa zai zo ya saurara haka ne sannan ko bayan nan wasu daga cikin ku bayan an gama daura za su wuce kasuwa aje aje a baje koli a yi kasuwanci cikin kwanciyar hankali babu tsoro sannan wasu daga cikin ku za su wuce wajen aiki wasu za su wuce karantarwa to a ƙaddara sai muka ga wannan gwamnati na tinubu gaskiya zalincin ya yi yawa gaskiya mu muna mu gaskiya wannan gwamnatin ba ma son ta kawai bari mu ɗauki makami kawai to idan aka fara yaki wannan dauran da muke yi yaya za a ci gaba ko shin zai yi an jima a ji a yi tafsiri kuna ganin idan ya haya a salafi ya zo sauran mutane ya su zo sai dai zo tsaya ni kaɗai kawai ina ina mazurai ina jiran mutane ina mutane ja ana yaƙi za mu zo tafsiri a ramakan lawo ana zubar da jini ma zo tafsiri ga gwamnati na taɓa rumuta, tana neman yan tawaye to kila ma mu ma muna cikin yan tawaye kila wa iyaz billah to mu da muke cikin yan tawaye ma zo tafsiri idan mun zo fa tana neman mu to idan aka fara yaki aka fara yaki wane ne ya san karshen yakin sannan aka fara yaki kasuwanci zai yiwu shin yawon wa'azi zai yiwu hada-hada zai yiwu menene zai yi idan kaga ana sauraron wa'azi kwanciyar hankali ne idan kaga ana zuwa kasuwa a yi kasuwanci kwanciyar hankali ne kun gane wannan ko to anan wajen ba wai ba a so a yaƙi a zalimi ba ne idan a zalimi yana zalunci in za ka iya cire shi cikin sauƙi alhamdulillah amma in za ka yaƙe shi ya zama to ka tono ma kanka bala'in da da ma ka kyale shi da ya da ma ka kyale shi da yafi misalin ka misali a ce dan jariri ne dan karamin yaro zai yi fada da mutumin da yake irin jim din nan irin gashi gashi da monzul a jikin shi ta ko ina jijiyoyi a hannunsa sai dan karamin yaro dan jariri dan shekara yaro dan shekara bakwai yana zai fada da wannan ya kuke tunanin wannan fadan zai kasance wannan wannan mai jin daga shi kawai zai haka in yi haka ya haka ya amanta da shi na'am hadisun أن bukari ne kuwa abinda da ka kawo kamar idan a mai iza mai idan kaga al'ummata idan kaga al'ummata tana jin tsoro tana ji tsoro ta cewa azzalimi ya kai azzalimi to hakika tawazza'a to hakika al'umman nan ta yi banfana da annabi amma wani hadisin ba hadisin bukari ba ne kaɗan binciko mana shi a ina ka samu shi a gani amma dai abin da hadisin ke nufi in dai aka samu al'umma ta tana jin tsoron su ce ma azzalimi azzalimi to ai idan shugaba ya zama to dan bala'i wanda yake azalimi na hakika ka isa ka ce mai azalimi eh akwai shugaban nan ka ce mai azalimi nan take ka tafi lahira musamman irin kasu garuruwan communism garuruwan communism sun dauki kansu ne a matsayin shugaba da ɗarshen shi kamar Allah ne in ka zo ka fito ka ce mai yayi laifi zai kashe ka nan take ne an gane a yanka ga zaka iya akwai shugaban da in mai tsoron Allah ne shi za ka iya ce mai azalimi kuma ya saurare ka kuma kila ma ya aiki da maganarka akwai shugaban da babu tsoron Allah zuciyar shi ya riga ya bushe kana kira shi azalimi zai kai ka lahira ka fahimta nan abin da ake nufi ba ba ana nufin wai kada ka yi wa'azi ga shugaba ba kana ji na wa'azi ga shugaba wajibi ne amma ka masa wa'azi irin wa'azin da zai amfane shi amma yanzu ka gane yanzu ka zo ka samu shugaba kawai da ganin shi ya kai azalimi ya kai barawo ko kana so ne yi aiki da da wa'azin wa'azin dama kai ne dan yayi ko kuma dan ka more in na kalle ka yanzu kai zalunci nace ya kai azzalimi Allah sai ya wulakanta ka ba ina yi bane dan ka gane ina so ne in nuna wa mutanen gari ni jarumi ne Eh, a shi musulunci bai bai da ka aibanta ba. musulunci yana so ka yi nasiha ne shi shugaba wanda yake dauke da ragaman al'umma ana so ka nuna mai kuskuren shi gyara tsakaninka da shi nuna mai kuskuren shi an gane in san samu ne in za ka iya zuwa fadan shi ka je har fadan shi ka gaya mai in ba za ka iya zuwa ba bai iya zuwa wajen shi ka bashi sako ya gaya mai an gane in ko ba za ka iya ba to za ka iya yin wa'azi a dunkule ka faɗi irin kurakuran shugaban ka faɗa a gaban shi ba tare da ka ce kai ne mai laifi ba in shugaban yana zaluntar mutane yana zuwa sai kai hudu ba kan zalunci kai hudu ba Allah ta'ala ya hana zalunci Allah yana wulakanta azzalimi ina ina muku wa'azi ya ku azzalimai ku tuba ga Allah ka kawo misalai na zalunci da irin azaban da Allah yake wa azzalimi in ya kama ka da shi kake me nama ina wa'azi abinda na gani a rubuce ne da karanta ban ce kai ba an gane yau ban kira suna ba kawai na zo na yi wa'azi akan zalunci in ka san kana yi kitu ba amma ban kama sunanka ba da irin wannan in ka san shugaban ba za ka iya zuwa wajen da yake ba sai ka ɗauki sako ka ba wanda zai kai gare shi in baka samu mai kaiwa gare shi ba duk sanda ka zo masallaci sai Allah ya sa shugaban ya zo wannan masallacin sai ka yi hudu ba akan zalunci shugaban yana ji an gane wannan ko to shine wato ma'ana na wa alaikum assalam eh da wannan sai da bincin bukhari kaga hadisin ruwaya ne na imamu ahmad an gane shi idan shugaba zai iya idan shugaba za a iya gaya mai gaskiya in yayi zalunci shi ma in yi zalunci ba ana so ka zo gaban jama'a ka ce ya zalim ba za ka iya zuwa ka same shi a fada ka nuna abin da yake yi zalunci ne ya bari an gane ku yawa maganan wa asaratin alaina din da nake so ku gane kusan hikimar musulunci wato yin babakere idan idan shugaba ya zo yayi babakere da mulki kamar inda muke ganin yanzu irin mulkin na kawo misalin da sarkin Zariya, sarkin sannan har saudiya ma ko irin tsarin mulkin saudiya ya yake shi ma tsarin mulkin saudiya tsari ne na na sarauta idan shugaba ya rasu ila dan shi ya hau ko dan uwan shi kun fahimta ko to annabi ya ce ko irin wannan shugabancin ne mafi alkhairi mu yi hakuri kada mu ce dole ne sai an yi abin da muke so musamman idan shugaban yana iya kokarin shi akan abin da yake yi ko kuma shugaban bai kafirta kufuran ba wahan ba an gane wannan ko wa ala Allah zai al'amura ahalahu kuma kada mu yi jayayya ga shugabanci ga mutanen shugabanci kada mu yi jayayyar shugabanci ga ma'abocin shugabanci kada ya zama to ga wanda yake mulki saboda wanda yake mulkin nan fasiki ne shi ko azalimi ne shi sai mu muna so mu yi jayayya da shi sai mun cire shi an gani a mu yi kokarin mu masa wa'azi ya gyara mu nuna masa kuskurensa cikin hikima ya gyara amince ni ai kada mu yi jayayyen al'amarin shugabanci ga ainihin ahalin shugabancin ala sai annabi ya ce illa an taron kufuran bawahan sai dai in kun ga kafirci baro baro inda kun mina layi fihi burhan wanda kuna da hujja a cikin shi daga wajen Allah kun ji wannan ko kun ga dalilin da aka ce kafin a yi ma shugaba ta waye sai shugaba ya kafirta kufuran bawahan kafirci baro baro inda kun mina lahi fi burhan wanda ya zamanto ku din nan kuna da hujja a bayyane daga wajen Allah amma idan ya zamanto baka da hujja kai amfani da ra'ayinka ne kawai ni a ra'ayi na shugaba ya kafirta ka kai tawayi sai kana da nassin Qur'ani da hadisin manzon Allah da ya nuna cewa fa lalle shugaba wani abin da ya aikata kafirci amma idan kwakwalwanka ne ya kafirta shi to anan wajen ba a cewa za a yi shugaba tawaye an gane wannan ko dan annabi um, wani malami yana cewa al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani shi kafirci haƙƙin Allah ne sannan haƙƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani shi kafirci yana tabbata ne da nafsi ba wai da maganan wane da wane ba ba a kafirta mutum da ra'ayin wani man kana rabbul alamin wa abduhu qad kafarahu fa zaka zul kufrani duk wanda ya kasance ubangijin talikai da kuma bawansa sun kafirta shi to wannan shine kafiri in ya zama to Allah ya kafirta ka ko manzon Allah ya kafirta ka kai ne kafiri amma in ra'ayin wani malami ne to ba a kafirta mutum da wannan an gane to wannan kenan sannan akwai hadisin ibn abbas radiyallahu an annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam marra amin amirihi shay'an yakrahu falyasbir alayhi duk wanda ya gani ga shugabansa wani abin da yake kyama yayi hakuri akan wannan abun fa innahu man faraka al-jama'a shibran fa mata illa mata mitatan jahiliya domin lalle duk mutumin da ya rabu da da jama'a ya rabu da ainihin shugabanci gwargwadon tsika haka ko dan kaɗan ne ya dan yi tawaye ga shugaba sai ya mutu cikin wannan hali illa mata mitatan jahiliya face ya mutu irin nau'in mutuwa na jahiliya mutafakun alai kuma wani hadisi ya nuna idan mutum ya ga wani abu ga shugabansa da yake kyama daga cikin abin da kake kyama idan shugaba ya hana ka ilimi yaya idan shugaba ya hana ka ainihin ruwa ya hana ka wuta in shugaba ya zo yana zaluntar ka baya baka haƙƙinka duk wani abin kyama ne to anan wajen babu wanda yake ka ɗauki makami ka yi haƙuri an zalunce ka in ka ji an ce mutum ya yi haƙuri ba an zalunce shi ne eh duk wanda ya gani ga shugabansa ya ga wani abin da yake kyama ga shugabansa ya yi haƙuri nan da aka ce ka yi haƙuri mai hikimar da ya za ka ce ka yi haƙuri idan ka ɗauki mataki me za ka jawo ma al'umma eh? yanzu menene yake faruwa a sudan yanzu me yake faruwa a sudan a sudan ba ana yaki ba akan mai ake yaƙi akan shugabanci ne an samu wasu 'yan tawaye suna so su kifar da gwamnati to yanzu ina ganin an kai shekara wajen nawa yanzu ana yaƙi yanzu ƙasar sudan makarantun islamiyya an kulle makarantun boko an kulle ba maganar yin da'awa a masallaci yanzu mutane suna ma tsoron ransu ne yanzu abin da za ka ci wahala ne yanzu yunwa ana cikin yunwa mai tsanani a sudan kuma allah kaɗai ya san lokacin da yakin zai kare yakin kamar da wasa wasa wasa wasa yanzu yakin gashi ya kai shekaru ana yi akwai wasu ɗalibai 'yan najeriya suna karatu a sudan da aka fara wannan yakin suna karatu a jami'a aka sallame aka ce su dawo sai an gama yakin to gila nan da shekara goma za a gama yakin ko shekara ashirin to haka za ka yi ta jira ba za ka yi karatu ba to kunga kaɗan daga cikin barnan da ke faruwa ga ɗaukan makami kenan mai ɗaukan makamin in ya ɗauka zai ɗauka kamar zan gama da gwamnatin nan nan da lokaci kaza to shi ya sa makanshi shi ajanda shi yana nashi Allah na nashi ne to ita kuma gwamnatin ila ka ɗauki makamin sai ka ga cewa ashe kayi kuskure ashe sai an yi shekara talatin muna gaba ana yaƙi mako arba'in kuma yanda to shi yasa annabi ke cewa duk wanda ya gani ya ga wani abu ga shugabansa da yake kyama ya yi haƙuri in dai ba kafirci baro baro bane kawai kai hakuri kaga wannan abin da ya aikata zalunci ne in ka dauki makami to zaluncin da zaka janyo yafi nashi me yasa nace haka cewa in ka dauki makami zaluncin da zaka janyo yafi nashi wai zai ga mun dalili in ka dauki makami masu daukan makamin sun fi zama a zalume fiye da shugaban Eh? yauwa kaga kamar yadda nake yanzu yanzu ba muna yanzu Najeriya ana complain kan shugabanci ko ba ana complain ba to yanzu duk da complain din da ake yi ba ma cin abinci muna ci ko ba daɗi ko sannan ba ma zuwa mu je mu yi aiki a dan samu kuɗi ba ma zuwa makarantun islamiyya mu yi karatu ba ma zuwa sauraron daura ba ma zuwa mu kai ziyara da sauransu to idan aka fara yaƙi da yanzu aka ɗauki makami Allah kaɗai sai lokacin da yaƙin zai tsaya to kuma aka fara wannan yaƙin mu da muka yi tawaye ga shugabannin to zai yi mu ƙara zuwa mu dinga yin daura sai an gama yaƙi zai yi a dinga zuwa makarantun islamiyya duk makarantun islamiyya za a yi hutu in an shekara goma ana yaƙin za a shekara goma cikin jahilci ina ba san gane zai zamanto shin zai yiwu ana cikin wani yaki mu je kasuwa to yanzu da wanda ya ɗauki makami da shugaban da kikan mulki shugaban ya zalunce mu wanda ya ɗauki makami gashi nan muna ganin da can muna jin yunwa to yanzu ne ma za mu ji yunwa yanzu ne za mu ji yunwa da mai da hujja tunda dai muna zuwa kasuwa amma babu daɗi ne muna zuwa mu yi karatu amma babu daɗi muna cin abinci babu daɗi ba haka muke so ba to amma da zarar mun ɗauki makami al'amarin zai ninninka zai zama to samsam ba za mu je kasuwan ba ma yanzu yakin da ake tsakanin isra'ila da amerika yanzu da isra'ila da iran kuna ganin zai yi mutanen iran su je kasuwa mutanen isra'ila ba ba kasuwa ba makaranta kowa yana neman inda zai ɓoye ne ya kwaci ransa yanzu kenan da shugaban da yake kan mulki da wanda ya dauki makamin waye fi zalunci to kun gani to wannan shine hikiman da annabi ya yace mai hakuri ba an gane ba wai ana goyen bayan shugaban bane ba wai shugaban abin da yayi yayi daidai bane a'a wannan hadisi muttafaqun alai akwai hadisin Abu bin Malik radiyallahu anhu lamma zakara shirar al-a'imma lokacin da manzon Allah ya ambaci a shiraran shugabanni annabi ya gaya mana shiraru a'immatina allazina abin allazina tubgidunahum wa yubgidunahum wa yubgidunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wato a shararan shugabanninmu su ne ainihin wa'annan da kuke kyamansu su ma suna kyamanku wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuna tsine musu suna tsine muku ila ka ya rasulullah ya manzo Allah afala nunabizuhum bi sayf shin ba za mu yi musu tawaye da takobi ba tunda dai azzalumai ne suna kyamanmu mu muna kyaman su sannan suna tsine muna tsine musu to ya rasulullah kawai mu yi musu tawaye mana mu yi watsi da su da takobi mana sai annabi ce la a aka ku ma aqamu kuma sala. matakar sun tsaye da sallah a cikin ku kamar ya ce kada ku ce za ku ɗauki makami a kansu in dai ba su kafirta ba kufuran bawahan an gane ku in dai shugabannin ba su kafirta kufuran bawahan ba kada ku dauki makami a kansu akwai hadisi ummu salma radiyallahu anha take cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam satakunu umara ta'rifuna wa tunkiru za a samu wasu shugabanni za ku yi sha'awar wasu wasu halayensu kuma za ku kyamaci wasu abubuwa daga cikin halayensu shugabannin nan fa ta'rifuna wa tunkiru. za ku yi sha'awar wani policy nasu kuma za ku yi inkarin wani policy nasu za su kawo wani wasu kudurori wanda bai muku ba kudurorin an zalunce ku ne an gano wannan ku a ƙalu sai suka ce ya afalanu nu qatiluhum to ya rasulullah in sun kawo wani kuduri wanda bai mana ba shin ba za mu yaƙe su ba an gani kuma ce yanzu za a ce muna karatu kyauta za ka ce to yanzu kudin school fees yanzu dubu ɗari biyar me yi yayi mai wanda ba zai mai bari shin wannan kudiri ya mana ba zai yiwu ba kuma aka sa mana haraji mai yawan gaske ya zama to ana tatse mana kuɗi kuma ya zama to ba sa yin abin da muke so to ne sabbin to ya rasu lalla irin wannan shugaba wanda yake yi irin wannan ba za mu yake su ba sai an bi ce ma a a'a matsar suna sallah kenan matsar ba su kafirta ba kufuran ba wahan an fahimta ai sana akwai hadisu wa'il bin hujur radiyallahu an a sa'ala salma bin yazid annabi sallallahu alaihi wasallam salma bin yazid ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in qamat alaina umara yasaluna na haqqahum me zaka ce ya rasulullah idan shugabanni suka tsayu akan mu suna tambayar mu haƙƙin su. shugaban yana tambayar mu haƙƙin sa, yana so mu yi masa biyayya wa yamna duna na haɗa amma kuma shugabannin suna hana mu mu. su suna so mu yi musu biyayya amma su ba su ba mu haƙƙin mu. to ya rasulullah ya za mu yi da irin wayannan shugabanni kana sai annabi ya ce isma'u wa tsi'u ku ji ku yi biyayya ku ji ku yi biyayya ga irin wayannan shugabanni bi ma'ana idan suka nemi haƙƙinsu a wajen ku ku ba su haƙƙinsu in dai bai saba ma littafin Allah da sunna ba amma in ya saba ma littafin Allah da sunna babu biyayya a gare su fa inna ma alaihim ma humbilu wa alaikum ma humbiltum lalle abinda aka daura musu yana kansu kuma abinda aka daura muku yana kanku saboda haka idan sun nemi ku ba su haƙƙinsu ku ba su ko idan sun hana ku tunda sun fi karfin ku kuma su da Allah imam muslim ya ruwaito to ijma'ul ulama qala al-imam as-sahawi fi aqidati al-imam as-sahawi ya faɗa cikin littafin sa al-aqida as-sahawiyya wala narar khuruj ala a'immatina ba ma ganin mu ahlus sunna mu yan salafiya ba ma ganin yin tawaye ga shugabanninmu wa ala wulati umurina da kuma masu jagorancin al'amuranmu wa in jaru ko da sun yi zalunci kuna jin wannan ba ma ganin mu ɗauki makami mu ce za mu kifar da shugabanninmu wa in jaru ko da sun yi zalunci me yasa menene hikimar shugabanni sun yi zalunci amma kuma an hana mu mu ɗauki makami a kansu shin ba a so ne a taɓa shugabannin ko kuma amfanin zai koma kanmu ne wane ne zai amfana da wannan ta yaya za amfana eh cewa ba ma ganin yin tawaye ga shugabanninmu ko da sun yi zalunci me yasa aka ce kada mu yi tawaye ko sun yi zalunci shin ana goyon bayan a bar ya ci gaba da zalunci ne me aka hanga yau an duba barnan da zai biyo baya ne shugaba yana da ƙarfi yana da makamai in ka ce za ka kifar da shi ba zai yale ka ba za a yi yaƙi ne to wajen wannan yaƙin Allah kaɗai ya san san da za a gama kuma da zarar an fara yaƙi to duk wani abu na jin daɗi da walwala ya ƙare in ka ga mutane suna karatu a islamiyya suna zuwa makarantun boko suna zuwa kasuwanni suna zuwa ma'aikata ana cikin kwanciyar hankali ne babu yaƙi da zarar an fara yaƙi komai zai dakata an gano wannan ko to wannan zalincin da shugaban ya yi, malamai masu tsoron Allah su ringa samun shugaba suna mai wa'azi su gaya mai ji tsoron Allah Allah ba zai tambaye shi abinda da aka shi ciwo Allah ba zai kyale shi ban ya zalunci talakawa idan ya yi aiki da wannan wa'azi alhamdulillah in bai yi aiki da shi ba kun da isar da sako amma kada a ce za a ɗauki makami ɗaukan makami baya zuwa da alkhairi ga al'umma an gani mun ga garuruwa da yawa yanzu ƙasar Siriya tana daga cikin manya-manyan ƙasashe masu ƙarfi a ƙasashen Larabawa a da amma yanzu ba an yi wajen shekara takwas ko tara ana yaƙi a Siriya ko fiye da haka wannan yaƙin an yi rugurgu da wannan yaƙi da garin an kashe talakawa masu yawan gaske miliyoyin talakawa sun mutu sannan an wargaza garin an rufe masallatai an rufe makarantu an yi kaza an yi kaza da sauransu kuma da aka rusa wannan abun bai haifar wa mutanen garin da ɗa mai ido ba yanzu siriya ba su daga cikin ƙasashe masu ƙarfi yanzu kafin ta farfaɗo shekaru ne masu yawa libya fa da libya a zamanin ainihin kazafi da libya a yanzu wanne ne fi to libya na da za ga mutum in kai ɗan libya ne za a baka gida kyauta ana baka abinci kyauta a baka mota kyauta komai kana cikin walwala a cikin rayuwanka mutanen garin suka ce azzafu azzalimi ne su har yanzu ba su yarda da jin daɗin da ya ba ba eh kana zaune fa gida kyauta za a yi maka supply ɗin abinci kyauta in kai ɗan garin ne ba ka da wata matsala a rayuwa daidai warwado ba maganin kuɗin makaranta ba maganin kuɗin wuta amma mutanen suka ga ai gwamnatin ba ta yi musu ba suka haɗa kai da azalima amerika aka zo aka kifar da gaddafi kafin a kifar da shi an zubar da jini an yaƙi an yi kaza to bayan bayan saddam ya mutu har yanzu ana nan ba zaman lafiya sosai a abin nan a libya an gani bayan bayan ya rasu ina ganin an ci gaba da zubar da jini ana ta yaƙi ana ta yaƙi kun gane wannan aiki to irin wannan shine abin da kaga manzon Allah ya hango ya ce mana idan shugaba ya zalunci ka kuce za ku ɗauki makami ɗaukan makami galiban bai zuwa da alkhairi ga al'umma idan kun ɗauki makami sai kun yi nadama sai idan kun fara hayakin sai kun yi nadama ko lokacin nadama lokacin nadama ya wuce Allah shi kiyaye to shine yake cewa ko shugabannin nan sun yi zalunci wala nad'u alaihim ba ma musu mummunan addu'a idan shugaba yana mulki sai kana cewa Allah ya tsine mishi Allah ya kwashe mai albarka idan Allah ya amshi addu'anka to wane ne zai sha wahala dama tsinan ne ke zalunci tsinan ne ke kashe mutane in ka ce Allah ya tsine mu shugaba Allah ya ce amin to kaga sai tsinan ne ya dumfare ka ya zo ya zalunce ka ya kwashe maka dukiya ya buge ka kuma ya hana kuka ku fahimci wannan ai yanzu kana da yaro sai kana mai yaron ka addu'a Allah ya kwashe mai albarka bala'in zai koma ina zai koma kanka to shugabanni idan muna son alkhairi shugabanni bai dace mu ringa musu mummunan addu'a ba mu ringa addu'a Allah ya shirye su Allah ya sa su gane Allah ya ba su zuciyar da za su tausaya wa talakawa Allah ya ba su ƙarfin imani da za su yi wa talakawa adalci an gane wannan ko a shi ne ke cewa wala nan nanzi'u yadan min da'atihim sannan ba ma zare hannu daga yin da'a a gare su ba ma zare hannayenmu daga yin da'a a gare su Allahumma sai dai in sun kafirta kufran bawahan wa nara da'atahum min da'atillah muna ganin da'a ga shugabanni wato yana daga cikin da'a ga Allah domin Allah ta'ala shi yace ai da'a a gare su azza wajal wa ta hu min da'atillah azza wajal farida muna ganin yin da'a a gare su wato yana daga cikin da'a ga Allah kuma farilla ne yin da'a gare su malam ya amuru bi ma'asiya matukar ba su yi umarni da saban Allah ba idan shugaba ya ce mu zo mu saba ma Allah za a bi shi kamar shugaba ya ce daga yau bai sanya ga mata sun sa hijabi yana so ya riga ganin mata suna sanya mini skirt jikinsu na bayyana za a saurare shi za mu ce nan fa daya idan shugaba ya ce daga yau baya so a ringa yin sallah yawa duk wanda duk in ya ga wani na sallah zai hukunta shi za mu ce nan fa ɗaya gaskiya sallah fa sai mun yi ko shugaba ya ce baya son ya ƙara jin an kira sallah a masallatai idan lokacin sallah ya yi kawai kowa ya rike kawai za a dinga faɗa a rediyo ko tv za a dinga faɗa ɗin lokacin sallah ya ce to yanzu sallah za a dinga yin shi ƙarfe ɗaya kowa ya sani ƙarfe ɗaya na yi kowa ya zo masallaci amma in shugaba ya ce in ya ƙara ganin wani ya kira sallah za a hukunta shi to kiran sallah a cikin garin musulmi wajibi ne duk shugaban da ya hana kira sallah wannan shugaba ya cancanta wato a masa tawaye an gane amma faɗin tawayen akwai maslaha in babu maslaha sai mai ta haƙuri har Allah ya mana maganinsa an gane wannan ku wa nad'u lahum bis-salah mu'afa kuma za mu yi ta musu addu'a da kirkintaka da kuma lafiya Allah ya sa shugabanmu ya zama na kirki kuma Allah ya ba shi lafiya ya samu daman yi mana mulki da adalci qala ibn hajar ibn hajar ya ce wa ajma' al fuqaha ala wujubi da'at sultan al mutakallif malaman fiqh sun yi ijma'i akan wajabcin yin da'a ga shugaba mai rinjaye wane ne as-sultan al mutakallif shugaba wanda ya juye mulki har ya samu yayin rinjaye kun san mun ce haramun ne a ɗauki makami ga shugaba ko to sai wani mutum ya ƙi yadda ya ji wannan shawara sai zo ya shirya yan tawaye ya zo yan tawaye nan suka ɗauki makami suka yi tawaye ga shugaba sai kuma Allah ya ba su sa'a dan mun ce mafi yawan yan tawaye ba sa samun sa'a shi wannan da ya tawaye sai Allah ya ba shi mai sa'a to da Allah ya ba shi sa'a a nan wajen ya kamata ne shi ma mu yaƙe shi mu mai tawaye ko za mu haƙura ne da shi tun da dai shi ɗin nan an hana shi ya yi tawaye sai ya ɗauki makami ya zo ya yi tawaye to yanzu abu ce to tun da dai an hana shi ya yi to shi ma wallahi sai ya sauka a wajen sai ya saukan nan shi yan sanda na hannun shi to wata sabuwar fitina zai zama to garuruwan musulmi kawai za mu zama to cikin bai tashin hankali za mu zaunto garuruwan musulmi za mu kare ne cikin fitina daga wannan yaƙi sai wancan yaƙi sai wancan yaƙi an gane wannan ko to shi ne kace malaman fiqh sun yi ijma'i akan da a ga shugaba al-mutakallif wanda ya juyi mulki ya samu galaba wal jihad ma'ahu kuma za mu iya tafiya jihadi tare da shi wannan shugaba al-mutakallif idan zai jagoranci jihadi za mu bi shi duk da cewa shi ma kanshi dan tawaye ne wa anna da'atahu khairu min al min al khuruj alayhi cewa lalle yin da'a a gare shi ya fi alkhairi daga yin tawaye a gare shi shugaban bai kyauta ba amma gara mu yi da'a a gare shi ya fi alkhairi fiye da mu me fiye da mu yi tawaye a gare shi lima fi zalika min haqqan dima saboda abin da ke cikin wannan na tsare jine ne al'umma wa taskinu da'ama akwai da'ama nan wa taskinu dahama da naɗar da fitina taskinu dahama ba amma bane lima fi zalika min haƙanin dima wa taskinu dahama saboda abin da ke cikin wannan na tsare jinin mutane da kuma natsar da ainihin mai natsar da ainihin wato fitina A gani idan an yi ɗan a gare shi to an natsar da fitina alhikima min zali hikima daga wannan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tun kuɗe barna ana gabatar da shi akan janyo amfani ba a so wato mutum yana so mutum yana so ya tun kuɗe barna sai kuma ya kawo barnan da ya fi shi to wannan ba karamin maɓallaci ba ne kamar mutum ne yake wanke ainihin jini da fitsari mutumin da ya wanke jini da fitsari ya kenan da jini da fitsari wanda ya fi zama najasa fitsari to sai aka ce mai ga jini a jikin mutum sai ɗauko fitsari wa zai wanke wannan jinin da saboda haka idan musiba ta zo ba a so ka kautar da musiba ka kawo musiban da ya fi shi ana so in za ka kautar da musiba ya zamanto musiban da zai zo na gaba kare ya kai shi ko kuma ya zamanto samsan babu wata fitina la yuzalu sharrun bi sharrin akbar min ba a gusar da sharri da sharrin da ya fi shi girma an gane wannan ku al-khuruj yatarattabu alayhi ad'afu mafasid wato shi tawaye wato barna ninkin baninkin yana biyowa baya barna ninkin baninkin ad'afu mafasid yatarattabu alayhi al-khuruju ya tarattabu alaihi azabu mufasi shi barna shi yin tawaye ninkin ba ninkin na barna na biyo wa baya a gare shi min mafsadatul hakim fiye da barnan shugaban wato shi mai yin tawaye barnan da yake jawowa yana ninninka barnan wa barnan shi shugaban wa min hazihi mafasi daga cikin wayannan barna wanda tawaye ke janyowa ma ya riga abin da ke biyowa baya na farko sabku dima yana janyo zubar da jini yin tawaye yana janyo mai zubar da jini na biyu ƙasar kiyarun umma yana janyo kashe zababban al'umma Saga idan an ɗauki makami sai ga wasu mutane masu daraja sai a kashe su kaga manya-manyan ku ku da kuke ji da su kuna mutunta su sai ga a cikin wannan tawaye sun mutu alfauda wa adamul aman za a samu rashin tsari da rashin security da zarar an yi tawaye zai zama to babu gwamnati kawai kowa zai riga yin abin da ya gara an ce fauda shi da kawai kowa ya riga yin kawai babu tsari in na ga dama in samu wani gida in banka mai wuta ba abin da zai faru kana tafiya kawai in so kama wuta kashe ka to yanzu in na kashe ka za ka yi kara wajen waye eh ita gwamnatin za mu kai kara an bada tawaye 'yan sandanta suna fagen fama to yanzu tunda suna fagen fama a cikin wannan hali na fagen faman idan dama wani yana jin haushinka kana da shago a shi ma yana da shago kai din nan kana samun kasuwa sosai shi baya samun shirki, kuma dama yana yana tubin hanyoyi don ya ga cewa shagon nan naka bai samu tasiri ba sai gashi an samu yaki kaga zai amfani da wannan dama kawai ya ɗibo zuga kawai a ji a banka ma shagon ka wuta kuma kana kallon shi ya banka ma shagon wuta ba abin za ka iya sai dai kana da ƙarfi ka dumfare shi ku yi yaki amma ba za ka kai ƙarin shi kotu ba ko ka gaya ma 'yan sanda don babu 'yan sanda babu kotu a lokacin da aka yi tawaye ba maganan 'yan sanda ba kotu 'yan sanda suna ta kansu su ma sojoji suna nan suna kokarin su tsare ainihin wato kasarsu suna kokarin su yaƙi ƴan tawaye a dawo da su ina fata lura to da zaran an yi tawaye za a samu alfauza wa azamul aman za a samu rashin tsari kowa zai abin da ya ga dama kuma babu wanda zai kama hannunta ya hana ka da kuma rashin aminci zai zama to babu babu security a irin wannan hali an gane wannan ya kama wacce ya kama yarinya kaza ya mata fyaɗe daga ana ta kama ƴan mata ana musu fyaɗe to idan an kama ƴan mata an musu fyaɗe a je a gaya mawa babu sannan tamkinul a'ada za a bai wa makiya dama su shigo lokacin da kuke yaƙi tsakanin junanku sai ga makiya daga waje sai su samu daman shigowa su ce sun zo taimakawa daga nan sai su yi barna ku fahimta ko yanzu yakin da ake tsakanin Iran da Isra'ila kaga yaki ake yi to nan gaba a hankali idan yakin yayi zafi zaka ga Russia za ta shiga za ta shigo za ta shiga ma Iran zaka ga China za ta shigo haka nan hatta makiya Iran din za su shigo cikin garinta sai sun zo taimaka mata ne daga nan su zo su yi leken asiri sannan su kwashe dukiyar Iran su tafi da shi ku fahimci wannan ai kafin wannan yaƙi da ake tsakanin Iran da Yahudawa Allah kada ya san lokacin da za a gama an gane ai da Iran da Yahudawa wannan yaƙin da ake Allah kada ya san eh, lokacin da za a gama yaƙi to a cikin wannan masu yaƙin nan su wane ne kake goyon baya wa kake goyon baya kana goyon bayan ba yahude wanda Allah ya ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina ashraku zaka samu mafi tsananin adawa ga wanda suka yi imani sune yahudawa da kuma mushrikai wanda wanda ba su da addini kamar mutanen Russia mushrikai ne mutanen China mushrikai ne mutanen India mushrikai ne wa'annan sun fi tsananin sun fi kowa tsananin yin addini kaga mutanen China mutanen suna bin addinin suna bin communism ne ba su yarda akwai Allah ba ma to irin wayannan sun fi tsananin kin masu imani an gani to irin wayannan kaga yanzu za ka goyi bayan wanda Allah ya ce su ne Allah ya fi tsananin kin su sun fi tsananin yan addini sannan sai ce wala tajidanna aqrabuhum mawadda lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara zaka samu wanda suka fi kusan soyayya sun dan kusan musulmi su ma makiya ne fa su ma makiya ne amma sun dan kusan mu sama sama fiye da ainihin yahudawa su ne wayannan masu cewa su nasara ne kristoci akwai dan soyayya kaɗan tsakanin kristoci da musulmi kaɗan amma fa suna kin mu an gane dauloli na kristoci sun fi dauloli na ainihin mushirkai san musulmi duk da cewa fa dukkan su gaba ɗaya makiya musulmi ne su to ita kuma iran tana kalmar shahada tana sallah amma kuma ta ce wannan ƙur'anin da muke karantawa wato ba ƙur'ani bane da gaskiya wannan ƙur'anin da muke karantawa sahabban manzan Allah sun canza shi sahabban manzan Allah sun canza wannan ƙur'anin da muke karantawa ina ta gane wannan wannan ƙur'anin da muke karantawa sahabban manzan Allah sun canza shi sun ƙara wani abu a ciki sun rage wani abu a ciki sun yi kaza sa'annan kuma suna ganin sahabban manzan Allah gaba ɗaya sun kafirta kuma kafircin sahabban manzan Allah a wajen ɗan shi'a ya fi kafircin yahudawa da nasara don duk masu kallon social media sun gani akwai wannan shi'a da yana karatu yana cewa takalmin yizek sharon da takalmin ainihin wannan natin yahu kare ma ya ce ya ce karen natin yahu ya fi abubakar da umar daraja in ji shi ba karen ba yahude karen ba yahude ya fi abubakar da umar daraja ina fatan gano wannan saka a wajen ɗan shi'a yana ɗaukar gara ba yahude yanzu ba ana yaƙi tsakanin shi'a da yahudawa ba to wa'annan yahudawan da shi'a suke yaka. gara yahuda wannan da mu ahlus sunna na baka an ce da kaji an ce an ce ma wajen yan shi'a a wajen yan shi'a na iran sun ce gara yahuda wannan da na isra'ila gara su da ahlus sunna ina fatan gane wannan sakakace a wajen su ahlus sunna gaba ɗaya kafirai ne kamar inda sahabban manzon Allah gaba ɗaya kafirai ne sannan kuma 'yan shi'a suna da aƙidan cewa Allah yana yin kuskure suna kiran aƙidan bada'u wannan aƙidan bada'u shine aƙidan cewa Allah zai iya yanke hukunci yanzu daga baya sai Allah ya gaba daidai ba sai ya canza sannan kuma 'yan shi'a suna da aƙidan raja'a mai raja'a dawowa wato mana duk mutumin da ya mutu zai iya dawowa duniya kuma daga baya kafin tashin kiyama sun gina wannan aƙida ne domin ainihin ramuwan gayya wai sahabban manzo Allah sa Abubakar da Umar da Usman sun zalunci ahlul baiti to haka Allah zai dawo da su duniya nan gaba Allah zai tashi Abubakar kafin tashi kiyama ya tashi Umar ya tashi Usman ya tashi Aisha radiyallahu anha da Hafsa za a tashe su sai ainihin a daure su akan bishiya in an daure su sai Imamu Mahdi ya zo da takobi ya zo gaba ɗaya ya sassare su yace wannan shine sakamakon zalunci da kai wa ahalin baiti ina fatan gane wannan to mutanen da suke ganin za a iya tayar da ainihin Aisha a tayar da Hafsa a tare da kaza a fuffulle su to kuna ganin wa'annan mutane zai iya yiwuwa suka samu dama akan musu kyale mu a'a kun bai tago sannan kun san wanda ya kashe Umar bin Khattab wanda ya kashe Umar musulmi ne ko kafiri sunan shi abu lu'ulu ata almajusi yana bautan wuta ne ba ba musulmi ba ne lokacin da ya zo ya samu umar radiyallahu an lokacin shi bawa ne shi bawa ne na wani ana kiran shi mugira bin shuba to mugira ya sanya mai haraji mai yawa ya dinga kawowa sai ya samu usman a sai ya samu umar ya ce ma umar dan allah umar ya sa baki ainihin mugira ya rage mishi haraji sai umar ya ce to kaɗan yi haƙuri sha Allah zan same shi to wai wannan maganar da umar ya yi laifi ya so kawai nan take umar ya kira shi nan take ya ba shi doka. sai ce kaɗan yi haƙuri zan same shi sai ce wallahi tun da dai kana ma kowa adalci ban da ni wallahi sai na kashe ka shi ne fa wannan bawan Allah ya zo ya yi shiga kamar musulmi ya shiga masallaci ya je sahun gaba ya kashe umar to wannan mutumin da ya kashe umar yan shi'a suna yin biki duk shekara kan shi suna kiran shi baba shuja'uddin eh wai jarumin addini kuma suna cewa suna mai addu'a Allah ya shigar da shi aljanna mutumin da yake bautan wuta amma sun ce wai wannan abu lu'lu'ata a wajen su, ya ninninka umar imani an gani idan mutum yana jin wannan magana zai ɗauka tatsuniya ne billahi lazi yana nan rubuta a littafansu kuma wannan shine aqida to wani dan shi'a ina fatan gano wannan to wannan kaɗan ne daga cikin aqidun shi'a da na faɗa muku to mutanen da ke da wannan aqida shin zai yiwu ka ringa yin addu'a Allah ya ba su nasara idan Allah ya ba su nasara kana ganin za su kyale ku yanda yahudawa suke tsananin kin musulmi haka ƴan shi'a kuma suke tsananin kin musulmi Allah shi kiyaye Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin su to shine ake cewa tamkinul a'da wato yin tawaye in ka dauki ku dauki makami za ku ba makiya na waje dama su shigo sai muku barna da sunan sun zo taimakon ku ne harabul ibad wal bilad rushewan bayi da kuma garuruwa yin tawaye yana janyo rushewan bayi yana kuma janyo rushewan mai garuruwa kamar yadda muke gani yanzu a duniya duk garin da aka yi tawaye za ga wannan garin an yi rugurugu da shi saboda yaki kuma za a kashe mutane da yawa Namazu tarihiyya kyakkyawan misali na tarihi khuruj ibn Ash'as, an gani kyakkyawan misali na tarihi akwai tawaye na wani bawan Allah ana kira shi ibn Ash'as. shi wannan ibn Ash'as din wato lokacin da ya yi tawaye ya yi tawaye ne zamanin ainihin hajjaj bin yusuf shine gwamna kuma ya zo ya yi tawaye ga hajjaj bin yusuf a lokacin yana gwamna daga baya ya zo ya yi tawaye ga abdulmalik bin marwan to tarihi ne mai tsawo wallahi a cikin duniyar musulmi ba a taɓa ganin tawayen da aka zubar da jini mai tsanani kamar shi ba lokacin da wannan bawan Allah ya zo ya kira mutane ya nuna musu cewa hajjaj azalimi ne kuma da gaske hajjaj ɗin azalimi ne hajjaj yana kashe mutane babu dalili hajjaj yana zaluntar mutane hajjaj yana kaza ya kamata mutane ku zo mu taru mu zo mu yaƙe shi aka zo aka taru aka tara malamai ne da ainihin masu kuɗi ne daga magarin mutane aka tara runduna mai yawa kan cewa za a yi tawaye ga hajjaj ina ganin wannan tawayen da aka yi an yi yaƙi an yi yaƙi an zubar da jinin mutane ƙarshen al'amari bayan an daɗe ana yaƙin hajjaj ya samu nasara ya zo ya kakkama wai 'yan tawayen shi kuma ibn ash'ar da bala'i ya yi bala'i ya ga lallai za a kama shi ya sa in hajjaj ya kama shi zai yi guzu da naman shi daga gidan sama ya yi tsalle ya faɗo ya kashe kanshi kawai ya kashe kanshi ne an gani to shin wannan ya zama alkhairi gare da ko shari? to kuma mutanen da suka mutu a wannan dukansu musulmi ne masu sallah dukansu ana kiran wannan fitinatu ibn al-ash'as na mun karanta wannan tarihi a wannan masallaci mun sa littafin mun karanta daga farko a ƙarshe na fatan gane wannan idan mutum ya saurari tarihin zai gane zai gane abin da ake nufi a nan cewa ba a ɗaukan makami ga shugaba ko da azalimi ne shi an gane saboda in ka ɗauki makami kai zaluncin ka zai zo ya fi nashi an fahimci wannan ai to masu san ƙarin bayani su je su saurari wannan karantar wanda muka yi na tarihin ibn ash'as shine fitnatul qurra shi ne ake kira fitnatul qurra sababi asbab khilafun bayna abdurrahman bin ash'as wal hajjaj bin yusuf as-saqafi sabani aka samu tsakanin abdurrahman bin ash'as da hajjaj bin yusuf hajjaj shi gwamna ne shi kuma abdurrahman um, bin ash'as yana daga cikin sojojin hajjaj to da aka samu sabani tsakanin gwamna da ainihin sojan gwamna sai sojan gwamna ya shirya ainihin mutane rundunan yaƙi a zo a kifar da ainihin hajjaj bin yusuf to wannan ya janyo zubar da jinin da wato ya tsananta an gane an ce mutanen da suka mutu sun fi dubu ɗari da wani abu ba ƙaramin mutuwa aka yi ba an gane wannan ku? kuma bai haifar wa musulunci da alkhairi ba an kashe manya-manyan malamai makaranta alkur'ani an kashe su an kashe manya-manyan masu kuɗi a cikin wannan tawayen sannan an natija sakamakon da ya biyo baya iltaffa hauna ibn al-ash'as adadun kabir min al-qurra wal ulama wato adadi masu yawa daga cikin mahaddata al-qur'ani da manyan malamai sun yi cincirin da sun yi cinkoso suna goyon bayan ibn ash'as har da malamai ila dar an ce ila wato salaf al-asqu salatu miya salatu miya alaf an gane ko mutane dubu ɗari uku darat ma'arik ɗahina wanda wani irin fagen fama wani irin yaki mai tsanani ya gudana wa kutila fiha khalqun kathirun wanda an kashe halittu masu yawa a cikin wannan yaki min khiyari tabi'in daga cikin zababbun tabi'ai manya-manyan tabi'ai sun mutu kala zahabi imamu zahabi ya ce faraja alaihi min alƙura arba'atu alaf ko arba'atu alaf wanda suka bai tawaye daga cikin ƙura arba'atu alaf arba'atu alaf rajulin min khiyari tabi'in mutane dubu hudu daga cikin zababbin tabi'ai suka yi tawaye wa fuka ha'i da masana su, amma sai da hajjaj ya kashe wa'annan mutane duka a cikin wa'annan babu wanda ya dawo gida na fatan gane wannan alkulasa a takaice alkhuruj almusalla alal alhukam yin tawaye na daukan makami da shugabanni yu'addu injirafan an manhajin salaf ana lissafa shi karkacewa ne daga manhaji na salaf eh? wa tariq a sahi ma huwa wa tariq as-sahih huwa ma salakuhu wa qalu a as annus addu'a. wato hanya ingantacce idan shugabanni na zaluntar mu hanya ingantacce shine hanyar da magabata suka shiga shi hanyar da magabata suka shiga suka ce menene asaban idan shugabanni sun zalunce mu yi hakuri annusu kuma a ringa yi ma shugabanni nasiha irin nasihan da ya dace da shari'a addu'a a ringa yin addu'a Allah ya shirye su a daina tsine musu al-islam a ringa yin addu'a Allah ya gyara su al-islahul mashru kuma mu ringa kokarin gyaran ɗabi'unmu muna kokarin mu gyara halayenmu idan mun ga Allah ya jarabe mu da shugabanni to galiban wani lokaci Allah ya kan jarabe mu da shugabanni a zalimai ne saboda halayenmu wa ma kun min musibatin Fabi ma. waje abin da ya same ku na musiba ya same ku ne fabi ma kasabar aydiku saboda abin da hannayenku suka aikata ne an gane wannan ku zuhar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas barna ya bayyana a cikin tudu da teku saboda abinda hannayen jama'a suka aikata an fahimci wannan ku sakamakon lokaci zanubin mu yakan sanya Allah ya jarabe mu da azzaluman shugabanni idan ba ma san Allah ya jarabe mu da azzaluman shugabanni mu dage mu ringa gyara ayyukan mu Allah yana cewa a cikin Alƙur'ani wa kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaksibun haka muke shugabantar da wasu sashen azzalumai akan sashe saboda abin da suke aikatawa muna shugabantar da wasu sashen azzalumai akan sashe wato muna shugabantar da manya-manyan azzalumai akan ƙananan azzalumai saboda abin da ƙananan ke aikatawa idan mu ƙanana muna zalunta na ƙasa da mu sai Allah kuma ya kawo manya-manyan su hau kanmu an gane wannan ko to saboda haka wasu malamai suna sanya abin da ke faruwa a Najeriya na 'yan Najeriya suna san Allah ya ba su shugabanci mai kyau amma duk sanda wannan shugaba ya hau sai mu ce gara na da duk sanda wannan shugaba ya sai mu ce gara na da da can muna cewa good luck good luck a zalimi ne ya sauka ya sauka da good luck ya sauka sai aka ce kuma sai Buhari ya hau ana sai Buhari sai baba Buhari babu buhari na hawa sai muka ce kai ai gara goodluck goodluck dawo dawo ai lokacin goodluck kai abinci ya ya fa araha lokacin goodluck ana karatu kaza karatun jami'a ga yanda yake amma lokacin buhari karatun jami'a ya ƙara wahala kaza kaza kaza lokacin goodluck mai bai yi tsada irin wannan ba kaza kaza goodluck ya dawo to lokacin da buhari ya sauka kuma tinubu ya wasu muka ce da ma baba buhari ya dawo ko yadda muke a Najeriya kullum cewa muke yi gara na da to me yake faruwa ɗabi'anmu ne an gane ɗabi'anmu ne yake rikidewa ya zama to a zaluman shugabanni idan muna so mu samu shugabanci mai kyau mu gyara aƙidunmu mu gyara ɗabi'anmu mu zama to mutanen kirki Allah ta'ala zai taimake mu ya ba mu shugabanci mai kyau Allahu a'alam. an gane wannan ku? yawwa wa ƙa’idatu salaf al’azima da kuma ƙa'ida na salaf mai girma dan mafasid muƙaddamun ala jalabil masali tun kuɗe barna ana gabatar da shi akan janyo amfani idan mun san cewa muna so mu janyo wani amfani amma amfanin nan zai janyo barna ninkin ba ninkin me kamata a yi shine ma'anar wannan ƙa'idan. idan mun san cewa ga wani abu muna so mu muna ganin abin kamar amfani ne amma idan mun yi shi zai janyo barna ninkin ba ninkin akan ainihin amfanin to mafi alkhairi kawai mu hakura wala ya juzu izalatu sharrin bi sharrin akbaru min baya halatta a gusar da wani sharri da bi sharrin akbara minhu da sharrin da ya shi girma baya halatta a gusar da ainihin sharri da sharrin da ya shi girma to Allah ta'ala shi taimake mu ina ganin an nuna mun kaman lokaci ya dan matso tsora minti goma cikin minti goma za mu iya shiga cikin wani karatu to shi ne isa na ce bari mu dan tsaya a nan abinda muka samu Allah ya sa masa albarka sauran abinda mu karanta ba ku je ku samu wani malami na salafiya a unguwanku ku je ya karanta da ku shi ne amfanin samun muzakkira din ba lalle bane ana karatu a gama komai daga cikin karatu abinda aka samu Allah ya sa masa albarka abinda ba a samu ba ka samu wani malami ya maka ƙarin bayani a kan shi wa alaikum salam na'am eh na'am na'am sai yake daga cikin alamar da za su gane irin wannan zamani amma ba iya yi eh. alamar da za gane da yana magana yana tsaye da a zan gane ne a amma in ka magana a kan malamai za su yana tsaye da wuce yana fata a kan da galiban irin wayannan sun yi karatu ne karatu bai koshe su ba gaskiya kaga shi din nan zaga ila yana da awon shi ahlus sunna ne amma bai san menene abin da yake rubuce a cikin littattafan ahlus sunna ba idan ya ce wannan shine aqidar madakila ya nuna kenan duk ahlus sunna ɗan madakila ne kenan tunda aqidar ahlus sunna su ahlus sunna suna da littafi kamar yadda ƴan shi'a suna da littafin su ƴan murji'a suna da littafin su sufaye suna da littafin su mu ma muna da littafin muna na aqida mu ahlus sunna salafiyun to so daga littafin muna na aqida mu ga abin da ya karantar da mu an gane idan mutum ya zo da wani manhajin sabanin wannan to ya nuna shi ba ahlus sunna bane in kana sauraron karatun malaman saudiya kakaf irin wannan karatun namu ne saboda shi ne abin da yake rubuta a littafi in ka ga wani malami yana hawa kan mumbari yana faɗin wasu maganganu na banza da shugabanni yana zagi yana kaza da sunan wai yana nasiha to gaskiya wannan ba ya ɗauki karantarwan ahlus sunna na gaskiya bane ya ɗauki karantarwa ne na yan hawari Allah shi kiyaye Allah ya shirye su eh wa alaikum salam Thank you. a sosai kuwa sannan da cikin manyan malamai na wannan zamani ke magana a hadisin akwai da shu'aibu ya yi magana da da amma ya akwai wani marawaici a cikin hadisin da ke masa abu zubair a tsari wasu na ce abu da a wannan mutumin ya yakan danganta ne zuwa ga filayen umar kuma walam yarwi min ala filayen bai taɓa jin magana da filayen umar ba idan aka malamai suna hukunta hadisinsa akan hadisi ne mun zafari kudan albani ma kai tsaye da zuwa cikin suna da ifa ya ce wannan hadisi ne da asma da za a yi zan yi magana a kan launin hadisi saboda shi wannan abu zubair a tasirin sosai a sa'in ya ce lam yi an abdullahi bai kuma a kan hadisi ya ce rauni ba ta da ke da kuma ba yace kuma hadisi yana da shani yace amma shani yana shadidu hmm. da bi hadisi la yanbu la yanbu hadisi ila hada yace shadidu da bi da hadisi zai ke dagawa daga raunin sa ko in ke dai zuwa ga ko ta haka ne ne nafa abin da dan wake magana shine idan mutum zai kawo hadisi kafin ya jingina hadisin zuwa ga wani ya tabbatar cewa wani ne ya ruwaito kaga dan uwa da kyakkyawan manufa yana so ya dan yi gyara sai ya kawo hadisi ya ce hadisin yana cikin sahih bukari. Su kuma sahih bukari gaskiya mun karanta shi da kyau ban taba ganin hadisin ko ta ko da wasa a cikin sahih bukari ba isa ne ce anya ko hadisin na cikin bukari? to ga da aka duba sai ga hadisin bai cikin sahih bukari hadisin yana cikin musnad na imamu ahmad ne da kuma imamu bazzar su suka ruwaito ko da aka bincika akwai malaman da suka yi tafriji ga ainihin musnad na imamu ahmad sun duba hadisin suka ga hadisin na da matsala ta bangaren isnadi bai ma inganta ba hadisin ba bukari ya ruwaito ba sannan hadisin da ifi ne ta bangaren isnadi a cikin isnadin akwai wani mutum wanda yake mai tsananin rauni kuma an samu shawahi shi ma shahid din shi ma mai rauni an gane su haka kenan a hadisin ma bai ma dace a kafa hujja da shi bai inganta ba Allahu a'lam wa alaikum assalam na dangane da yakin Iran da da Isra'ila eh munasaban gulibatul Rum ba ta da munasaba da ainihin yakin Iran da Isra'ila a lokacin da Rumawa da Farisawa suna yakan junansu an gane wannan ko ko lokacin Rumawan nan sun fi kusa da mu saboda su ahalin kitab ne su su kuma aqrabu an su ma mawadda ne su su ahalin kitab ne su kristoci ne su su rumawa kuma an ce wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna nasara zaka samu wanda suka fi kusa wajen soyayya ga musulmi su ne masu su kristoci ne su to su lokacin na ru kristoci ne su sannan kuma a farisa su ne mutanen iran su ne wato ƙasar iran tana daga cikin daula na farisa ina fasan gane wannan lokacin su mutanen iran ko daular farisa suna bautan wuta a lokacin dukan su su fafawa ne dukan su suna da ƙarfi to sai ya zama to musulmi suna suna roƙon Allah Allah ya ba kiristoci nasara akan wayancan saboda su wayancan mushrikai ne su kuma sun fi tsananin gaba gawa ga musulmi su lokacin mutanen farisa suna bautan wuta kuma dama an ce wala na ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al yahud wal ladzina za ku samu wanda